yau alhamis 26 ga watan safar hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da 1436 daidai da sha 18 ga watan disamba shekara ta da 2014 a cigaba da karatun littafin alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitabil aziz na dr abdulazim bin badawi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba a karatun da ya gabata malam yana mana bayani akan lokuta da shari'a ta hana yin sallan nafila a cikinsu to bayan da muka ji waɗannan nassoshi da sharhin da malam ya zo ya mana sai kuma ya ce wa yustasna min hazan nahyi zamanun wa makano, to wannan hanin da aka yi to an togace wani lokaci da kuma wani waje idan ya zama a wani waje da mutum ya je ne to akwai wajen da mutum zai iya yin sallah a duk lokacin da ya ce ku gano wannan to akwai kuma wani zamani zamani shine lokacin yini ko lokacin dare akwai yanayin da mutum ya samu kanshi a nan to a lokaci ko da ya fado lokacin hani to zai iya yin wannan sallah na nafila ba tare da togaciyan hani ba ce amma zaman fa inda listiwa'i yawmal juma'a mala yace dangane da zamani da ya halatta mutum ya nafila a kowane lokaci shi ne lokacin da rana ta tsaya tsakiyar sama mun ji an an hana yin sallar nafila ko amma ce yace da ranar juma'a a ranar juma'a sanda rana za ta tsaya tsakiyar sama ya halatta mutum ya nafila da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da faɗin annabi da ya ce la tasirin rajulun yawmal juma'a annabi ce babu mutumin da zai yi wanka a ranar juma'a bai ta tsaharu ya samu tsarki irin na shari'a sakamakon wankan da ya yi a amin tuhurin gwargwadon abin da ya sauwaka mashi na tsarki wa yadda hino min duhunin kuma ya shafa mai kun bayanci wannan da kyau au ya masu min bai baitihi ko ya samu turaren da ake amfani da shi a gida ya shafa sun ma ya sannan ya fito wala ya farriko na tsanani har ya taho masallaci bai rasa tsakanin mutum biyu ba ya tsallake wuyan mutum ko ya ƙetare kafaɗan wani sun mai tsalle ma ba lahu sannan mutum ya miƙe sallaci abin da ya sauwaka gare shi shi ne na nafila raka biyu ne raka hudu ne raka da takwas goma ko na wani ta kunga a nan mutumin da ya zo masallaci da wuri ko da lokacin da rana ke tsaye tsakiyar sama ne babu laifi na filin shi sun yin sito sannan ya shuru za ta kallama imam lokacin da liman ya miƙe yake hudu ba illa gufira bai ma huwa wa na juma'atul okura face an gafarta mai abin da ke tsakanin shi da wata juma'a mai zuwa kun gano wannan ma'ana za a ne gafaran kwanaki goma zaryen kenan jama'a kun gano wannan da kyau ku duk wanda ya kiyaye wannan ka'idan ka'ida na farko fita da wuri ka'ida na biyu sai mutum ya yi wanka ya yi alola sannan ya shafa mai ya sa tarare ya fita ba tare da ya cutar da wani ta hanyar tsallaka shi ko taka shi ba sannan ya yi nafila kafin zuwan liman sannan liman in ya zai fara hutuba ya tsaya saurari wannan hutuba na liman har a gama a yi sallah to za a gafarta mai zinuban kwana goma cir wanda ya yi Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi malai ce ya zo cikin littafin at-targhib a lamba hadisi na 689 wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a juz'i na biyu shafi na 370 lamba hadisi na 883 Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ya ce fana dabahu ila salati ma kutiba lahu kunga a cikin wannan hadisi annabi sai ya kwadaitar da mutum akan cewa ya kokari ya sallaci abin da ya sawwaka mashi walam yamna'ahu anha annabi bai hana mutum yin wannan nafila ba illa fi waqti khurujil imam sai lokacin da liman ya fito lokacin ne shi aka hana shi ba sai wa rana tsakiyar samali ne take hana wannan nafilan ba wali haza qala ghayr wahidin min as-salaf malai ce da wannan sai zama malami ba ɗaya ba ba biyu ba daga cikin magabata minhum umar ibn al-khattab radiyallahu an daga cikin su akwai sayyidina umar dan khattab Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda wa tabi'ahu alaihi al-imam ahmad ibn hanbal kuma wanda ya mara mai baya cikin malamai da suka biyo bayan sahabbai akwai ahmad dan hanbali inda suke cewa khurujul imami yamna us-salata fitowar liman to wannan yana hana sallah wa khutbatuhu tamna'ul kalam huduban liman da zai fara jawabi ga al'ummar musulmi to wannan kuma yana hana yin magana kwata-kwata faja'alul mani'a min as-salati sai malamai sai suka fahimci cewa abin da ke hana yin nafila a ranar juma'a shine khurujal imam fitowar liman lan tisafan nahar ba wai tsayawar rana tsakiyar sama ba mun gano wannan da kyau ku tsayawa rana tsakiyar sama ba ta hana sallah ranar juma'a sai dai fitowar liman da zai hau mimbari ya fara hudu to anan tana hana nafila baki da Allah madaukin sarki ya sa mu dace to wannan hana nafilan kar wani kuma ko wata ta fahimci kuskure ana magana ne ga wanda yake zaune a masallaci liman ya zo ba wanda ya zo a makara ba wanda ya zo a makare to shi kuma wanda ya samu wata 'yar dama da zai iya yi nafila ko da liman yana yin khutuba Allah ya shiryar da mu mala ya ce wa ammal makan amma waje da ke halattar da yin nafila a kowane waje a makkata mala ya ce wannan makka ne da Allahu ta'ala ta shirifan wata azima Allah ya ƙara ma makka ɗaukaka da girma buwaya da tsaro martaba da kwarjini fala tukrahu salatu fiha fi shay'in min al-hazil min hazil waɗannan lokuta guda uku da aka hana sallah sanda rana ke bullowa da safe da sanda ta tsaya tsakiyar sama da sanda ta karkata za ta fadi to a makka duk lokacin da mutum ya so ya sallah ka'aba to zai iya yin sallar shi wannan babu magana hali da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da ya ce ya bani abdi manafil ya ku iyalan gidan abdumanaf la tamna'u ahadan tafa bi hazal bait kar ku hana wani da yazo yin tawafi ga wannan daki wa salla ayyata sa'atin min laylin aw nahar wanda ya so ya salla a kowane lokaci ya so ya cin da daddare ne ko da rana to a bashi dama ya sallan nan kuma suke kula da ɗakin Allah tun a jahiliya suke yi kuma lokacin da annabi ya ci garin da yaƙi bai hana su ba sai ga dokan da ya sa ya ce kakko hana wani da ya zo yin tsawafi ko ya nufin zai yi sallah a duk lokacin da ya zo da rana ne ko da daddare ne da yamma ne ko da wani lokaci mutum ya zo zai yi sallah zai tsawafi to sai a bashi shi sai ya tsawafi sai yi sallah wannan babu dalilin da ya hana Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan hadisi ingantacce ne ibnu majah ya rawaito shi albani ya inganta shi a sahih na ibnu majah a lamba hadis na dubu da da shida imam at da ya fitar da hadisin a jizgi na biyu shafi na da da saba'in takwas lamba hadisin sittin haka tara imam an-nasa'i ya fitar da shi a jizgi na biyar shafi na biyu da da ishirin uku Allah maraukin sarki masa kayya da alkhairi mala yace wa salatul manhiyu an hafi hazil al-awqat hiya salatu tatawwu sallan da aka hana yi a waɗancan lokuta guda uku sanda rana ke ɓullowa farko-farko da sassafe da lokacin da ta tsaka tsakiyar sama da lokacin ta zata za ta faɗi ita ce sallan nafila almutula sallan nafilan da ba ta da wani dalili allah la sababa lahu nafilan da bai da wani sababi mun gano kawai rana na ɓullowa ki mege kabbarta nafila wannan hana ko ta rana ta tsakiyar sama ko ta tafi za ta fadi kunga ga wannan ba na laha amma kin shigo masallaci akwai tahiyatul masjidi na shigowa masallaci kunga wannan nafilan tana da ni ta da sababi ta nan zaki ke nafilan ki babu dalilin da ya hana kuna fahimtar wannan da kyau ko fa yajuzu fi hadhihi al-awqat to a irin wannan yanayi in dai da sababi to za a iya yi na farko malin sai yake cewa ya juzu fi haizul awqat ya halatta ay nafila ko ay sallah a cikin waɗannan lokaci qada'ul fawaid rama sallan da ta tsubuce mu mutum na biyu faridatan kanat aw nafila shin farilla ne ko nafila mutum zai iya rama su a wannan lokaci da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da ya ce man nasiya salatan duk wanda ya manta da wata sallah falisalli idza zakaraha ya samu dama ya wannan sallar in ya tuna ta la kafarata laha illa zalika wannan sallan ba ta da wani kafara in ba wannan kun gano wannan duk sanda ya tuna to mutum sai ya sallan ba tare da wani hani daga shari'a wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud suka rawaito shi amma a cikin ruwayan al-Imam Abu Dawud <clears throat> biduni jumlatin la kafarata laha illa zalika babu ƙarin cewa ba ta da wani kafara in ba wannan ba jima kun gano wannan da kyau ko mahalai ce kamata juzu salatu akibal wudu'i fi ayi wakacin kana haka ya halatta mutum yi na raka a biyu a bayan da ya alola, a tisan da ya alola shin da safe ne lokacin rana na bullowa ko da rana ne sanda rana ta tsakiyar sama ko kuwa lokacin da rana ta tafi za ta faɗi ne inda kin jaddada alula za ki yi kina fila wannan hannun bai shafe ki ba bala ce le hadisi abi huraira saboda hadisin abu huraira annan ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala li bilal annabi ya ce mu bilal inda salati subuhi an yi sallar asuba ne shi ya bilal akhbirni bi arja amalin amiltahu fil islam da Allah zo ka ban labarin wani aikin da shi ne kafi sa rai wanda ka taɓa yi a musulunci fa inni ito daffana alayka bayna yadayya sau janna saboda naji ƙaran tafiyan takalminka gaba gare na aljanna qala sai bilal ya ce ma alimtu amalan arja indi anni lam har tuhuran fi sa'atin min lailin auna har illa sallaitu bi zalika at ma kutiba an usalliya ce to ma alimtu amalan ya rasulallah ni dai ban tuno wani aiki ba arja indi wanda wannan aiki shi na fi sa rai kun gano wannan <clears throat> wanda ya bani wannan matsayi da darajan sai dai an ni lam har tuhuran ban taɓa yin alola ba fi sa'atin min lailin shin da daddare ne auna harin ko da yini illa sallati bi zalika tuhur face nayi nafila da wannan tsarki ma kutibale gwargwadon abin da aka sauwake man in sallata an usalliya kun gano wannan wannan nafilan ita ne dalilin shigan shi aljanna kun gano wannan ya daga cikin kurakurai da mutane suke aikata yau sai aka ce wani babba ya ɗauke ka sai ya faɗi darajanka ko ya baka wani aiki ko ya girmama ka da wani abu wannan yana cewa kai daidai kake da shi yanzu da annabi ya tambayi bilal wannan yana nuna cewa bilal sa'an annabi ne ko darajarsa ɗaya da annabi ko kimansa ɗaya annabi ya so ya bayyana ma bilal wata daraja da ya samu sannan kuma ya kwadaitar da al'umma yin abin da ya kai ga bilal wannan darajar da ya samu shikenan kawai amma yau da a ce wani dalili zai sa ambaci darajar ki ko fifikon ki ko baiwanki in ba sa ake kai ba sai shaɗan ya zuwa ko zuzuta ki ya jefa kiramin bala'i kuma Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to kun ga a cikin wannan hadisi bilal ya ce kowane lokaci a yini kowane lokaci cikin dare in dai ya yi alola to sai na fila allah shiryar don wani hadisi ma ne ce mun gabatar da takarijin shi a baya wata juzu hiyyatul masjidi mala ce ya halatta yin ta hiyyatul masjidi da kawalihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da ya ce za da khala kuma masjida duk sanda ɗayan ku ya shigo masallaci fala jilis kar ya zauna hatta ya salliyar raka'a ta yi har sai na fila raka'a biyu in dai mutum ya shigo masallaci kar ya sake ya zauna har sai waɗannan na filfili guda biyu wannan hadisi ma ce mutafakun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi imam bukhari ya ruwaito shi a lamba na 348 a lamba hadisi na 1163 muslim ya fitar da hadisin a jizin farko shafi na 495 lamba disin 714 abu da fitar da shi a jizi na biyu shafi na 133 lamba hadisi na 463 tirmidhi ya fitar da shi a jizgin farko shafi na 198 lamba hadisin 315 ibn majah ya fitar da shi a jizgin farko shafi na 224 lamba hadis na 1013 haka al-imam an-nasai a jizi na biyu shafi na 53 Allah maɗaukin sarki ya masu sakayya da alkhairi to bayan da malami mana wannan istisna'i wannan togaciya mai amfani kuma ya fa'idantar da mu ilmomi masu tarin yawa sai ce annahyu an tatawwu ibada tulu'il fajr an hana mutum yi wata nafila bayan da alfijir ya keto wa qabla salati subhi kafin kuma ya sallan asuba a'a to kuma ya haka ko mu gashi an umarce mu da yin me eh mene rakatal fijiri kun gano wannan to kuma nan kuma an ce karayi to so da dama irin wannan yana faruwa ga ɗalibai sai su ta kuskuren fahimta kuskuren fahimta da ke sa mutane a nan ko shi ne ba da ke aiki yi ba kun gano wannan yanzu an kanta da ke rakatal fijiri ko to ana yin ah, ana kiran sallah sai ki amma banda ita kin yi rakatan fijir kuma ki miƙe zaki wani nafila banda ita to an hana inda zaki san kowace sallah tana da mahallin da ake yin ta a kawai kowa zuwa yake kawai kabbarta ya kama yin abin da ya so ba musulunci addini ne wanda bai ginuwa irin wannan shiriritar Allah ya tsare mana imanin malaici an yasar maula ibn umar qala daga yasar bararren bawa ne na ibn umar ya ce ra'an ibn umara wa ana usalli ba da tsalo alfajiri ya ce ibn umar ya gani ina yin sallah bayan bullowan alfijar faƙala ya ya saru ya ce kai ya saru inna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kharaja alaina ce annabi ya fito wajenmu wani hana nusalli hadihis sala ya fitar da mu muna irin wannan sallan da kai ma kake yanzu faƙala sai ce liyuballik shahidukum kum lalle wanda yake nan ya isar da wannan saƙon ga wanda baya nan la tusallu ba'dal fajiri illa sajdatayn kar ku sake ku yi nafila in dai ba rak'atul fijr ba bayan kiran sallah kafin sallah asuba to kar wanda ya sake wata nafila kuma doka ce daga annabi ya soke wannan amma haka zaka zo ga Fasikishin addini na ta yin irin waɗannan salloli wanda kuma ya saba makarantarwar karantarwar addini Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Wani hadisi ma ne ce sahihi ne albani ya inganta shi a cikin littafin shi mai suna sahihul jami a lamba hadisi na 5353 abu dauda ya fitar da shi wa rawahu tirmidhi mukhtasaran amma al ya fitar da shi a takaice da lafazin la salata ba'da al babu nafilan da mutum zai bayan sallan asuba illa sajda tayni sai dai nafila raka'a bi kada ka bashi izinin raka'atul fijiri a jizin farko shafi na 62 a lamba hadisi na 417 Allah madaukin sarki ya sa mu dace tabarkuci duk da bayan mun yi bayanin falalar raka'atul fijiri annabi ya ce tafi duniya da abin da ke cikinta tsakaninki da Allah kina tashi da wuri ki kin ga rayuwar nan to akwai hadari a cikin ta a kowane lokaci daga nan zaki yi mutuwa fa kuma lahira zaki ji lahira rayuwa ke ta dindindin kin ga da uba mahaifi da uwa mahaifiya da mijin aure da 'ya'ya da 'yan uwa kanni koyayi da kowanne ne ma amfaninsa kada a duniya ne wallahi ana zuwa lahira la an saba bainahum yawma id babu wani dangantaka shi sa in zaki bi Allah ko to ki bi Allah ki tara guzurin zaman ki a lahira kun gani in ba haka ba Allah cikin sha mamaki in ba haka ba ko cikin sha mamaki a rayuwa dole za a je lahira ɗazu ina kaduna mun je mun zauna sai ga wani mutum kin gan shi sai ki ɗauka kamar bai ma san me yake ba ya san me yake mun zauna muna hira bai san mu ko su waye ba yana bayanin dole kowa ya bi Allah in ba haka ba za a mutu ai sai ke cewa inda zaka san dan adam ya shiga uku yana cikin matsala duk wanda ya mutu ana sa shi alkafa ne ba a barin shi sai an daure shi saboda yana da matsala zai je lahira ne sai an ɗaure shi na tsaya ne nazari na ce kuma gaskiya ne so da dama wani lokaci za a ga mutum a jikin shi na wawarewa sai an kama kafin an ɗaura a wannan an kama hannu an ɗaure in ma duk ba a yi wannan ba in an gama sa kafanin sai a samu dogon igiya sai a ba a nannaɗe shi a nannaɗe shi to amma shi sai ya kawo wani fahimta sai ce domin ɗan adam ya da matsala shi sa Allah ke sa a ɗaure mashi shi <laughs> tun kafin ya je ya ritsa shi kuma duk ku aji wannan wai a barraha ko menene kaji inda za a yi maka hisabi ne abinda zai kwace ka daga ɗauri ko an ɗaure ka ko ba ɗaure ka ba shine gaskiyanka bin ka ga Allah ayyukan kirki da mutum ya zai ko ba ka ba wallahi sai mutum ya ci ɗauri na dindindin kuna gano wannan da kyau kowa ya kokari ya zama mutumin kirki kowa ya kokari ya gyara ayyukan shi inda kika san kina kan kuskure sai ki gyara saboda ba ki zama ba asumiya ba mun fahimci wannan da kyau ko inda a ce akwai wani masumi cin annabi ko to da shikenan mun huta amma kowa akwai inda yake aikata kurakurai ta abin da ya kamata shine a rika kokarin gyarawa lokaci bayan lokaci ana tuba kuma ana ninninka ayyukan kirki duk wani wanda yake da haƙƙi a maida mai da haƙƙin shi amma tsakaninki da Allah me yasa ba za ki rika rakatar fijira ba wai kina bacci kina mamakin wannan rayuwa kina bacci rakatar fijir da sallah asuba fa akwai falalan bacci da aka faɗi ne a wannan lokacin amma su suna da falalan su wuce da raka ɗaya gyal kafin ki kwanta bacci ba za ki yi ba rayuwanki na cikin haɗari mun gane ku daina yaudaran kanku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala ya annahyu an za kai mata sala wannan bangare zai mana bayani akan an hana idan aka kai da sallah za a yi wani ne ke ce da sallah wani lokaci akan yi haka daga cikin kuskure ban san ba ko kuma ta gida ko kuna yi koma kama nan maza za su ga galiman ya zo wasu mutu ya ce bari saurayi na fila an hana ba daidai ba ne a so da dama sai mutane sai tumalan ai sai a rika mutane nasiha a irin wannan yanayin nasiha ba zai yiwu ba a yau mutane suna ɗaukar masu nasiha da fassarori iri-iri da za a ƙare sallance jama'a wannan abin da ake ba kyau kaza kaza ana fita sai wani ya ja wanda ya ga yana fi da jiragen ai mun gaya maku dama cin mutuncin mutane yanzu wannan irin cin fuska ne kai ya ga kayi don ya nuna mutane kai jahili ne kai ba mutumin kirki ba ne kaga ya miƙe ya ci mutuncinka daga nan sai kulla muguwar gaba shi kuma in aka yi gaba tsakanin musulmi da musulmi to bukatan shi ta gama biya ya samu ɗaukakan da yake nema duniya da lahira to irin wannan sai mutum ya bari cin akwai wannan illar sai jira sai lokacin da karatu ya zo wajen in yi sai a faɗi in aka yi sa'a wannan na nan shi kenan in ba ya sa'a ba to shi kenan Allah da ya kiyaye sau daga mutane sun kirkiro abubuwa kamar yadda malamai ke cewa yuhdasu linnas akabiya ana kirkiran ma mutane hukunce hukunce zafafa a kansu kadar ma ahadasu fihi min al-fujur abin da suka kirkiro na ketar haddi in ba haka ba kuskure ne wata mutu ya ce wai zai yi sauri in kana son ka samu nafila zo masallaci da wuri ka yi abin da ya kamata ana fahimtar wannan ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ce an abi hurairata annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala abu huraira ya ce annabi ya ce wa uqimatis salatu duk sanda aka tsaye da sallah fala salata illal maktuba ba wata sallah da aka ba da daman yin ta sai sallan farilla wasu suna fakewa da cewa ai sai in an fara ikama ai zuwan liman ya nuna cewa za a fara ne ikama sai mutum ya dakatar da abin da zai yi nutsu, don yi sallah ba tare da mushkila ba Allah ya tsare mana imanin wani hadisi ma ce fa in kana fi salatin rakiba kai mata sala in mutum yana yin nafilan sai aka riga ka tsaye da sallah qada salatahu bila taslimin malik sai yanke sallan ba tare da yin sallama ba wa da khala fi lil farida sai shiga cikin sahu domin sallan farilla wannan malamai sai suke magana akan cewa idan dai sallan bai riga ya kulla raka'a ba in ko ya kulla raka'a sai maza ya karasa amma yanzu ya kabbarta silimin ya zo aka fara ya kama to kawai shikenan ta ɓaci ne ba sallan fa ta ɓaci ne in kin ji an ce ai sallama to ana cikin sallah ne amma in sallah ta ɓaci ai ba sallama kawai ta zarce za a yi kawai sallah ta lalace to da yawa kuma haka suke karisa sallan bayan a ɓace take ga wannan yana da buƙatan a faɗakar da mutane su gane sosai allah maɗaukin sarki ya samu dace wani hadisi albaniya inganta shi a sahina ibn maja a lamba hadisin 940 muslim ma ya fitar da hadisin a jizin farko shafi na 493 a lamba na 710 abu tarmidi abu dauda na sa'idi sun fitar da hadisin allah maraukin sarki ya saka masu da alkhairi bayan wannan sai mala ya ce almawadi'un lati ha anis salati fiha bigirori ko wajeje da shari'a ta hana yin sallah a cikinsu akwai wasu waje na musamman da shari'a ta ce waɗannan wajeje kar a yi sallah a ciki kun fahimci wannan da ce a sallah kwarai ko da annabi yake cewa an sanya man ƙasa ko ina masallaci ne wannan umumi ne akwai nasoshin da suka yi kayyade wannan matsalar ɗin ba ko ina ne mutum yi sallah wai sallar shi ta yi ba akwai wajen da zaki je ki sallah amma ba ta yi ba duk da an ce ju'idan liyal ardu kullaha masjidan wa tahura ba ko ina bane akwai wasu nasoshin da suka rage ma wannan nasin karfi suka rage mai gudu ta amma da mutane jin nasi suke ba san ka'ida ba ko ba koya suka yi ba sun yi nazari ne kawai suka fahimta da karfin tsiya kawai suka kama faɗi to shi kenan inda mutum ya gana ma ya je sallah ai ya je lahira ya gani ai ma ta yi in ba ta yi ba ana fahimtar wannan ku عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي فضلت على الأنبياء بست نبي أم بيبي تاني أكن النباوة دا أبي شدا وأعطيت جوامع الكلم an bani matattaran zance annabi zai faɗi magana ɗaya rikit amma in malamai suka ɗauki wannan magana suka ce za su yi sharhi za ku sha mamaki yanzu annabi a cikin hadisi yace badal islamu garibun fa sayaudu gariba fa tuba lil ghuraba musulunci ya fara bako kuma nan gaba musulunci zai koma baƙo sai annabi ya ce alherin Allah kai ga waɗanda za a ce sun zo da bakon addini yadda musulunci ya fara bako ko a da ba a da labarin musulunci a ina sai waje ɗaya kun ji gurbatul islam na farko kenan na biyu duk wanda ya shiga addinin ɗanɗana kuɗin shi yake yi duka kisa yake fuskanta wannan shine gurbatul islam na biyu to ana nan musulunci zai koma wannan yanayin shine ba inda zaki ji labarin musulunci a duk duniya sai madina kuma duk wanda zai yi musuluncin a lokacin zai ɗanɗana kuɗin shi haka annabi ya ce imani zai tattare gaba ɗaya madina zai koma to shine fassarar hadisun gurbatul islam kenan mun gano nan da kyau amma da yawa yanzu mutane za su ɗibo abubuwa na bida'a su zo da shi suna yi in an magana sai ce wa fada badal islamu garibu to shine aka samu ibn rajab alhambali ya ɗauki wannan hadisin yema sharhi ya sanya mai suna mai kashful kurba yayi damuwa bi wasfi hali halin gurba saboda a yayi damuwa na waɗanda za a ga sun zo da bakon addini za su shiga a wancan za a zo lokacin da musulunci gabaɗe zai zama abin kyama gabaɗe gudun shi za a yi kuma a rasa ma inda yake sai an je irin yadda a maka ba tsukin inda annabi yake musulunci yake ba haka musulunci zai koma ƙarshe sai annabi ya ce wanda suka daure ba musulunci a irin wannan yanayin to alherin Allah ya kai gare su to kun ga hadisi ɗaya ne annabi ya faɗa malam ya ɗauki littafi guda ya sharhin shi haka shine kashful kurba bi wasfi hali ahlal gurba hadisi ɗaya ne na biyu misali ibn rajab har yanzu alƙalamin shi bai kafe ba annabi yana bayanin mutumin da ya sa son zuciya son kuɗi son suna son ɗaukaka son kaza a cikin addini to yana ma addinin shi illa sama da illan da mayunwatan zakuna biyu suke ma garken awaki yanzu kin ce garken awaki sai wata da ce to a garken awaki an ce inda ma yakulu zibul biyu ne. idan dabbobi suna tafiya a daji in zaki ya biyo su to abin da ake so su tafi a kasa rabu in suka rabu to wanda ta ware zai bi saboda ta raba hankalinta biyu gashi ana binta ina yan uwanta za su yi to ku dole zai kama ta to wannan kuma garke shi ne inda aka ɗaure su ko aka kewaye su da gini sai mayin watan zaki suka shigo ciki in sun yagi wannan suka bigi wannan haka za su yi kace-kace da su da shi ne annabi ya ce ma zai ibani ai ba ma zakuna guda biyu ne suka fi magarken awaki illa ba a wanda ya sa son zuciya cin harkan addini shi ya fi ma addini illa sai bayani ibn rajab sai ya dauki littafi sai ya mai sharhi da hadisin mazi ibani kun gano wannan da kyau ku kun ga hadisi ɗaya ne bai wuce layi ɗaya ba amma littafi guda ka rubuta wajen sharhin shi ha qur'ani yake yanzu ibn al-qayyim daukan littafi yayi mujalladi bi sutu sutu yayi sharhin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muga madarijus salikin fi manazil iyyaka na abudu wa na nasta'in iyakan nan kawai sharhi litta ya kai ya kai riyadu salihin na uku ko hudu girman wannan sharhin kadai to annabi yana da jawami'ul kalim in ya faɗi magana ko za ga malamai sun ta sharhi yanzu inna mal a'malu bin niyya sharhin mujalladai barkatai yanzu hadisi na hudu cikin arba'una da zake karanta na hada halittan bawa a cikin cikin uwa wane ne ya ake kaza ya ake kaza shine fa zaki je nursing school midwifery wane ne medicine physiology ki ta yin abubuwa ga sunan kina ta koyan waya abubuwa suke da hadisin annabi ne kwaya daya fa ki shekara biyu ki shekara uku ki shekara hudu ki je ki wani hayaniya har yau ba za ki fita cikin wannan hadisin ba mun gano wannan da kyau ku ya kasusuwan jikin dan adam yake ya ji juyin suke ya magudanan jini magudanan ruwa ya ake halitta ya ake kaza dufacin wannan hadisin yake hadisi ne kwaya ɗaya gal jami'ul kalim na manzan Allah kenan to irin waɗannan abubuwa ya kamata a ja'ibu la ya kamata a ɗibo a riƙa biya mutanen don su gane girman abin da Allah madaukakin sarki don su bi Allah kamar yadda Allah yake so amma saɓanin wannan ku to sai a waye gari mutane maimakon suna bin Allah ko suna bauta ma Allah sai su koma suna bin kansu ko suna bauta ma wasu Allah ya tsare mana imanin wani surtu bin ru'ubi sannan yace an taimake da tsoratar da abokan gaba annabi in ya shirya zai tafi jihadi ya kai hari ga abokan gaba kafin ya kai gare su da wata guda duk sun tsorata duk sun razana za su gudu su sheka gano wannan wa uhillat liyal ganaim kuma annabi ya ce an halatta min cin ganimomi al'ummomin da suka gabata ba sa cin ganima al'ummomin da suka gabata in suke jihadi to babban abin da suke yi shine sai a tara dukiyar da aka samu na abokan gaba duka waje daya sai a zo da wuta sai a cinna mata idan wuta ta kama to shikenan Allah ya karbi jihadin in wuta bata kama ba to Allah bai karɓi jihadin ba amma mu al'umman mu sai aka halatta mana cin ganima kun gani kun sa akwai hadisin da muka karanta da ko cikin riyadus salihin akwai lokacin da aka ji yaƙi irin wannan wani annabi ne jagoranci yaƙin cikin annabawa magabata da aka tara dukiyan za a ƙona wuta ta kasa cin dukiyar sai aka mai wahayi aka ce cikin sojojin akwai wanda ya saci dukiyar yaƙi fi kumul gulul aka zo ana bincike ana bincike can ya ka kama wani da mulmulan zinari gano wannan shi yasa duk wanda ya sata yana jama al'umman shi matsala dan wannan annabi ware shugabannin kabilin ya yace zo su mu baya sai hannun mutum ɗaya makale sai aka ce to cikin mutanen kai dukkan mutanen suka wasu kara mu baya sai aka kama mutum biyu so suka haɗa kai suka yi satan shi yasa gululi a cikin harkar addini ba karon matsala ba ne mun gano wannan da ke ko ma kala ni nabiyin an ya gul bai kamata annabi ya ha'inci ba wajen abin da ya shafi kudin kasa wa man gulul ya ati ma ghalla yawmal qiyama duk wanda ya ha'inci irin wannan to zai zo da abin da ya ha'inta a ranar kiyama Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to sai yake cewa waju idan liyal ardu tahuran kuma an sanya man ƙasa ta zama waje ne mai tsarki wa masjidan kuma ko'ina da ke farfajiyar duniya a bayan ƙasa to waje ne wanda ya zama masallaci wanda za a iya yin ibada wa ursiltu ilal halke kafa kuma aiko ni zuwa ga mutane baki ɗaya wa kutuma biyan nubuwa annabiyon kuma da ni aka cika annabawa to ita asalin mahallin ga can a baya kaga annabi an aiko shi zuwa ga mutane ne gaba daya amma al'ummomin da suka gabata annabawansu ana aiko su tsukin jama'arsu ne kaɗai ba aiko su cikin jama'a gaba daya wannan kenan sannan annabi shine cikamakin annabawa a wani hadisi annabi ya ce misalin shi da sauran annabawa kamar misalin wani ƙayataccen gini ne da aka yi aka kyautata shi sai aka bar maudi'ul labina wajen bulo ɗaya ba a cike shi ba shi ne sai mutane suka rika bi suna kekewayawa suna bi suna kekewayawa suna mamakin tsarin wannan ginin amma cikin ta'ajabin da suke yi sai suna co. wannan ginin da dai an mai da wannan balon guda ɗaya an sa shi ai da tsarin ya fi sai annabi ce ana labina ni ne bulan ni ne cikamakin annabawa annabi ce ba annabi bayana wannan bai yin karo da abin da annabi ya ce za a samu annabawan ƙarya wajen guda arba'in za su bayyana a bayan shi ya zo fita dawa ba kujeran da ba a yi rintanta ba hannun allah an rintanta kun gano wannan da ke ku hannun annabawa an yi rintanta ballantana malamai da suke isar da maganar allah ba wanda ba za a yi rintan kujeran shi ba allah madaukin sarki ya samu dace wannan hadisi sahihi ne ya zo a cikin muktasar na sahihu muslim a lamba na 257 Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin malai ce fal kullu a masjidun ƙasa ko ina masallaci ne sai ce illa mastusniya sai wanda aka togaci fi a ahadis a cikin waɗannan hadisan daga ciki ce an jin dabi ibn abdullahi bajali kala, daga jin jundab ɗan abdullahi bajali ya ce. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس ناجع النبي هنا فدي كافين يا رسول دا قانا بير وهو يقول هنا تشيوى ألا وإن من كان قبلكم كسورارا الأمومين دسكزو كافنكو كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد suna mai da kabarrukan annabawansu da mutanen kirkin cikinsu masallatai ala ku saurara wala tattakhizul qubura masajida kakku ɗauki kabarruka su zama masallatai inni an hakum an zalika annabi ce na hana ku haka yan tsakanin da Allah yan bida suna wannan ko ba sa yi kuma suna sanar da wannan saboda cikin mai da kabarrukan waɗannan mutanen masallatai akwai neman kudi a cikin harkar akwai samun ɗaukaka akwai samun ababe na duniya da yawan gaske ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wannan hadisi ya yace ingantacce ne zo cikin irwaul galil lamba na 286 nabi yace wa an abi sa'id al-khudri qala abu sa'id al-khudri yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace al-ardu kulluha masjidun ƙasa ko ina masallaci ne illal makabarta wal hammam sai dai makabarta da ɗakin wanka ɗakin wanka ko ko da ɗakin wankan ba a taɓa yin komai a ciki ba inda an wada an ce nan ɗakin wanka ne to bi halatta ya salla cikin shi kun gano wannan da kyau ko kuma makabarta a ware filin waje a ce nan filin makabarta ne ba ta binne kowa ba to bi halatta ya salla cikin shi ba kun gani hamid al ya tattauna wannan matsala a cikin ta'alikin da ya ma bulugul maram akan wannan hadisin Allah ya shiryar da mu wa anil bara ibn azib qala daga bara ɗan azib yace su ila rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an salata fi mabarik al-ibli an tambaye annabi dangane da yin sallah a madarqu raƙuma fa qala sai yace la tusallu fi mabarik al kar ku yi tsalla duk inda raƙuma suke kwana fa ha mina shayatun sau da su daga shaidanu aka yi su wasu ila an salati fi marabid al-ganam ya ga tambaya annabi dangane da yin sallah a garken awaki fa qala yace sallu fiha ku yi sallah a ciki fa ha baraka saboda kanan bisa shi irin wannan akwai albarka mai yawa tare da su Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi ingantacce ne albani ya inganta shi a cikin sahih na ibn maja a lamba na ɗari shida da shida allah madaukin sarki shiryar da mu to akwai wasu abubuwan da yawa wajeje da dama inda aka hana yin sallah wanda in muka shiga gadan-gadan cikin waɗannan babukan da zamu mu ta samu gaba za ku zo za ku ji su a nan ne za sha mamaki allah madaukin sarki shiryar da mu to bayan da malai ya kare wancan babi sai ya ce al'azan kiran sallah ta kiran sallah <clears throat> malice hukumuhu menene hukuncin kiran sallah yace al-azan huwa al-i'lamu bi dukhuli waqti as Sala. kiran sallah dai an shar'anta ne dan a sanar da musulmi cewa lokacin sallah ya shigo bi alfazin makhsusa da wasu lafuzza na musamman da aka keɓance wannan bayani ya zo cikin fikir sunna jizgin farko shafi na 94 wa waho wajibun malice kiran sallah wajibi ne kun gano wannan da ke ku kiran sallah wajibi ne an malik bin al-huwairis annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama kala daga maliku dan huwairis allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce da Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce idan hadaratis salatu falyu'adhdhil lakum ahadukum duk lokacin da lokacin sallah yayi to a samu ɗaya daga cikin ku ya kira muku sallah wal ya ummakum akbarukum wanda ya zama babba daga cikin ku ya girme ku to ya zama shine wanda zai jagoranci sallah a cikin ku jama'a kan fassara hadisin nan waɗanda suke kore da masallacin nan gaba ɗaya ku bar masallacin nan waɗanda suke korar da masallacin nan gaba ɗaya ku tashi ku bar wajen nan kun ji abin da na ce dukanku kuna da girmanku da darajanku da shekarunku ku zo kuna mana surutu haka yake yi ne za mu ji kun bar 'ya'yanku gacin suna zo suna mana surutu a can wajen muna karatu kuna kallo ba ku hana su ba ku kuma kun zauna kuna mana surutu ku da kanku yara za su yi ku hana su wallah kun bani kunya kun bani kunya da gaske bai kamata ku yi haka ba kun gano wannan bai kamata ku yi haka ba don ne za mu ji hayaniyan yaranku an zuba yashi suna hawa suna mana surutu a nan koko da surutun ku kuna manya Allah shi ke annabi muke karanta fa hadisin annabi muke karanta da girman ya kamata a ce kasantuwan ku ne manya iyaye mu kun haife mu idan ku ga wata tana sai ku ce bari ana karanta hadisin manzon Allah ne amma ba ku yi ba ku da kanku ne ku ga kuna mana surutu to jama'a me ya kamata mu masu bari mu musu muguwar addu'a ya Allah ka shiryar da su Allah ka sa kansa ƙara da shi kenan an taimake su ku idan hadarci sala kun zaɓin da ya ban mamaki ne wala hadda hajiya hajiya hawa hadda ita na ji muryan ta yi Sau da tarihi ya haddace hajiya wata na surutu ana karatun hadisi sai ta tuba Allah madaukin sarki ya samu dace hajiya hawa hajiyan daru dan ai larabci da kyau a gane karatun hadda ita ce mata yi sutu me kwanta hana ita da kanta take yi tuba za ki kawai ki astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa alhayyul qayyum wa atubu ilayh gobe ke kara <clears throat> Allah ya sa mu dace dukkan munnan jikokinta ne fa amma take yi ai na riga na harba makami mai linzami ki hana kowa kuma ki hana kanki in ba haka ba za mu haɗu wata rana Allah ya sa mu dace Allah ka shirar da hajiya hawa Allah ya sa ta gane to yace an Malik bin al-Huwairis annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala daga Malik dan Huwairis Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda yace idan hadaratus sala duk lokacin da lokacin sallah ne halatto falyu'azzil lakum ahadukum a samu ɗaya daga cikinku ya kira sallah wal ya umma ummakum akbarukum wanda ya girme ku kun san abin da yasa na tsane maganar nan na ga wanda suka girme mu suna surutu wanda suka girme mu ya kama da zaman limaman mu ne haka ne to zagi kuke yi to shine sai ya ce faqad amarahu sallallahu alaihi wa alihi sallama bil azan mala ce sai annabi ya umarce shi da yin kiran sallah wal amru lil ijab wannan umarni da ya bada umarni ne na wajibci kama huwa ma'lumun kaman yanda abin yake sananne a shari'a cewa ai mahallin shahid kenan maganar limanci kuma za mu zo babin shi kun gano wannan da kyau ko wannan hadisi al-imam bukhari da muslim ne suka ruwaito shi wa an anasin annan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga anas ya ce lalle annabi kana iza gaza bina ƙauman duk sanda annabi zai je yaƙi mutane da mu lam zo bi bina bai fadawa garin mutane da yaƙi hatta yusbiha har sai ya bari asuba ta yi wa zura sai dan tsahirta fa in sami'a azanan in ya ji sun kira sallah kaffa anhum sai kame ba zai fada masa da yaƙi ba wa illam yasma in bai ji kiran sallah ba wa illam yasma azanan in bai ji kiran sallah ba a gara alaihim ko sai fada musu. kun gano wannan da kyau ku sai fada musu da yaki in bai ji kiran sallah kenan kiran sallah na hana a yakiwa musulmi amma yanzu sabanin ra'ayi ko tunani kawai sai mutum ya kafarta musulmi duk sallansu ko me suke sai kafarta su kuma ya halatta dukiyansu ya halatta jininsu ya halatta mutuncinsu ba ruwan shi da wannan hadisan wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi bukhari ya fitar da shi a jiz'i na biyu shafi na 89 lamba na 610 wa haza lafzuhu muslim ya fitar da ma'anan wannan hadisi a juz'in farko shafi na 288 lamba hadisi na 382 bisin annabi ne bai halatta musulmi ya kira sallah ya ke shi ba kun gano wannan da kyau ko yanayin wannan ya kara jinin shi ya kara mutuncin shi ya kara dukiyan shi dole kuma a tsare mashi wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace fadluhu mala ce falalan kiran sallah an ta radiyallahu anhu annan an sallallahu alaihi wa alihi sallama qala annabi yace innal mu'azzinina atwalun nasi anaqan naƙan qiyamah ne masu kiran sallah sun bi kowa tsawon wuya a ran tashin alkiyama yanzu kun ga wannan Allah mafi yawancin mutane ba yadda suka yi da shi don ba su aiki da shi kiran sallah ne sai ga ji wani ci ai wani na nan zai yi wai ina ruwanka da wani har yau na kasa gane abin da ke damun mutane in na je zan kira in ya zo zai kira sai in bar mashi na samu ladan ninya har yau mutane ba yadda yi da lahira ba uzurorin gabansu ya fi lahira muhimmanci ka je lahira za ka so ka dawo duniya ka gyara aiki ne wannan hadisin da annabi ya faɗi cewa sun fi kowa tsawon waya kowa shi kenan annabi a wani hadisi za mu zo mu karanta mu cewa da a ce mutane sun san ba za su samu daman kiran sallah ba ko tsawon farko sai sun yi ƙura'a da sun tada daru wajen kiran sallah da kuma dojin yin ƙura'a ga da wajen sahun farko sai an yi ƙura'a wanda ya ci ƙura'a ya kira sallah ko wanda ya ji ƙura'a ya shiga sahun farko wannan ba daidai ba ne mutane ba sa zuwa masallaci da wuri sannan maganin kiran sallah za a gala da ne sai a ce wane na nan shi ma wane ce wane nan shi ma wane ce wane na nan sai a zo duk sun ba junansu uzuri ko sai a zo kuma ba kira sallan ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau ra'ayin da son zuciya kawai irin na jama'a sannan yana daga cikin rashin ba al'amarin kiran sallah haƙƙin da ya kamata a bashi wai idan za a zo a kira sallah sai mutum ya kimanta saura minti biyu sai ya zo lokacin zai bude masallaci lokacin zai je ya kunna janareto lokacin zai je kaza lokacin zai je kaza sai ya wuce da minti biyar bai ba saura abun bai da mahimmanci a wajen shi saura minti goma lokacin sallaye don ke zuwa masallaci aƙalla ko a ce minti talatin ya je ya share masallaci ya buɗe banɗaki inda yake da bukatan ya wanke ya wanke ya zuba ruwan alola ya gyara wajen alolan ya share cikin masallaci lokaci ya cika sakon na ƙarshe na bugawa a lokacin da aka ce kawai sai da ji sautin shi ya kira sallah to yanda ya bada muhimmanci ga addinin Allah haka shi ma ka Allah zai ba rayuwar shi duniya da lahira muhimmanci amma kai ta godo da mutane inda ka san ana gaya masa ƙarya kun fahimci wannan da kyau kuma sai ga waɗanda ma ƙarya yake masu a duniyan addini da rayuwa sun ma fi gasgata abin da ake gaya masu sama da wanda ya zauna ake gaya mashi gaskiya Allah ya sauwaka wani hadisi malam ya ce ya zai cikin sahihul jami na albani lamba hadisi na 6645 wa عبد bin بن عبد الله بن عبد الرحمن sa'a al'ansari ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له يتي أبو سعيد الخدري يتي مي إني أراك تحب الغنم والبادية kai ko na same ka kana matukan son zama a daji mutum mai zuwa kiwo daji kana son zuwa kiwon ka a bayan gari fa'iza kun tafi ghanamika aw badiyatika duk sanda ka je gonarka ko ka je dajinka ko ka je kiwonka fa azzanta bis sala sai zaka kira sallah farfa sautaka bin nida ka daga sautinka wajen kiran sallah fa innahu la yasma'u mada sautil mu'azzin jinnin wala insun saboda babu wanda zai jiyo sautin mai kiran sallah din nisan shi mutum ko aljan illa shahida lahu yawmal qiyama face yayi shede shi ran tashin alkiyama yanzu ladan mutum dubun dubatan miliyoyi nawa za a zo shirin shi ranar kiyama akwai adadinsu ma'ala haka muke ta godo da ladanunmu ba su yadda ba ne ba sa so ne a su yaran shaidan ne sai kasa ganin me yasa Allah shi kyauta to sai ke cewa kala abu sa'idin abu sa'idin al-khudri yace samituhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wannan daga annabi Allah ya sa mu dace kuma wannan hadisi albani ya inganta shi a cikin sahih na sunanin nasa'i lamba hadisi na 625 Allah madaukin sarki ya sa mu dace to mala yace sifatuhu bayan da muka ji falalan kiran sallah sai ce ga siffan kiran sallah to kafin mu wuce nan bari mu tsaya mai tambaya shin kiran sallah ina aka fara a maka ko madina eh a madina aka fara kiran sallah kenan ba kiran sallah ina ba kiran sallah a maka ba domin sai da annabi hijira ne tsane ya tara sahabbai a tattauna dangane da me za a rika amfani da shi wajen kiran sallah ku gano duk sallan da aka yi a maka to ma da yanci da ikon nema tukuna a yi haka ya ba da shi waɗanda suke sallah an san adadinsu kuma an san tsukin da ya tara su in ana neman san san inda suke ina fatan kun fahimci wannan shi sa a madina ka fara kiran sallah kuma har yau kafirai suna ƙin musulmi dangane da wannan al'amarin kiran sallah suna masa hasada amma ko kallo wani abun kunya sai a kira sallah musulmi yake zuwa amma ar ne ba kiran coci ba kiran kwaya ba kiran kowa amma lokacin na yi sai me sai tafi amma kai musulmi an kira an yi ikama ya ji sai yake zuwa kuma wannan yanke hanzari da yawa ga yake ganon wannan hanzari da yawa yake haka za a gan su ta tafiya mazansu da matansu ko ba wanda ya kira su kiran coci ko akwai an kira kiran kwaya babu amma muku ƴaƴanki suna wasa a gida dan abin da ke ban mamaki ko je sai ne mutane na siya na shi za kira sallah a asuba kiran sallah na ɗaya kiran sallah na biyu a yi kama biyu muke fara sallah abin da ke ɗaure man kai muna fara karatun sallah kan ko masallacin da ya cika korudu ya cika dama suna ji ne suna jiran ba za su zo ba sai an yi an fara kuma akwai matsala kenan an san tambayin kenan suna ji wannan kuma haɗari ne kuma shaɗin ne fa ana nan mutum na haka sai shaɗe ce bari ma ka yi raka ɗaya ka samu na biyan daga haka da haka sai shi ah, aka wani masallaci kusa da ku ka ma yi ba ma ce kaje can ba sai ka je ka yi sallan allah bai rubuta ta ba sau da ya kana sallan ƙila irin wannan wajen da haka da haka mutum sai mutu ya je lahira ya hadu da matsala bai sani ba ala duk wanda zai sa maki matsala ko me ya sa maki amma kai ya sa maki a waje sha ɗaya kai ya sa maki cikin lailaha illallah cikin sallah cikin azumi cikin zakka cikin hajji imani da Allah mala'iku manzanni littattafai ran tashin alkiyama ƙaddara alkhairinta ko sharrinta kin ga wannan kar wanda ya sa matsala cikinsu. wanda ke tafe da wannan kar mutum ya sa miki matsala a cikin abin da ya shafa haƙƙin makota haƙƙin iyaye amana kun gano wannan in kika sake matsala ya shiga waɗannan ku kin shiga uku harki yadda duk inda za ci ba daɗi ya ci ba daɗi a nan amma ga mutane sun mai da sallah abin sharholiya ba su ma damu ba duk wanda ka gaina wasa da sallah ba mutumin kirki ba ne kowaye wallahi mutumin kirki bai wasa da sallah mun gano wannan da kyau ku abdullahi dan umar kun san tarihin sakin matan shi sallah ne fa wallahi maganar sallah ne sanda ya aure amarya ne fa ya aure ta amarya ne kwana biyu da auren umar ce sake ta kwana biyu ya ga makara yau ko baya makara kawai sai umar yin ridin kawai matan da nake ɗauke ma ɗan shi hankali kan me to sai ce tsallika suke ta sai je gaya ma annabi annabi kawai ce a tsaye a baka fa tsallika ha yawan babanka da ya ka sake ta shi kenan kuma zai je sake ta ashe wasa da sallah da sakaci da sallah na iya haifar da me saki yana iya bata abota yana iya yanki duk wani abin da za a yi amma mutane suna wasa da sallah kun gano wannan da kyau ku sallah ba abun wasa ba duk mutum zai wasa ku to wala gare yi wasa da bakin wuta na duniya da ya wasa da bakin wutan lahira ita ce sallah kuma ƙur'ani ce ku anfusakum wa ahalikum nara kenan ɗanki ko mijinki in yaki sallah baki umarce shi ba kamar yana kama ki ne na ƙuga ki a wutan jahannama idan mutum na sallah sai matan ta zama tana wasa da sallah ɗaya ne fata tana kuga kanshi a wutan Nama ba kun gano wannan da ke ku za ka ku wasa da al'amarin sallah in ɗa a gida bai sallah ba ya kai shekara goma kawai a kulla ɗaki a ciro ko kara kawai mun gano a bashi kashi sai sallah kama mafi yawancin iyaye suna umartan 'ya'yansu da yin sallah suna 'yan shekara bakwai da annabi ya ce ba sa yi ba abin da ya dame su da wannan to kun haka mutane za a zauna suna rayuwa ku? to Allah ya kiyaye kar wanda ta saki a nan ta bar 'ya'yanta suna wasa da sallah maza da mata zaki ga yanda Allah zai sa albarka a rayuwanki rayuwar mijinki rayuwar ƴaƴan baki ɗaya yadda Allah zai ɗaukaka ku duk abin da zai dame ku Allah madaukin sarki zai kauda muku saboda kun tsara ibadan Allah mamu ku tsara wannan ba ku shine sai ki ga rayuwa na miki kunci kina rayuwa cikin wahala kina rayuwa cikin matsaloli kira wai ta ina ne matsala yake zuwa wallahi sallah ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin malam zai mana bayani gani da abin da ya shafi siffan kiran sallah da kuma irin yadda ya kamata kiran sallah ya kasance baki daya da kuma inda ake kiran sallan da waye kamata ya kira sallah da izinin Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara a nan subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum